Washington DC. Jama'a masu sauraron mu da warhaka. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. To a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 18 ga watan wato a yau ma ranar goma sha takwas ga watan Disamba na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan gudunmuwar matasa ga siyasa da ci gaban al'umma. barar da yanzu muke fama da ita tana da alaka da jahilci kwarai da gaske na kuma ainihin abin da ya shafi rashin wayewa da abubuwa na damammaki da suke a ƙasa wanda mutane za su iya amfana da su domin su fita daga ainihin bara ɗin. yake sarfilu da alama wannan matashi yana gwagwarmaya ne a fannin almajiranci. To lalle fa za jama'a za ku ji karin bayani. To wakilin sashen Hausa Baraka Bashir ta zagaya jihar Kano ta tattauna da matasa domin jin irin nasu gudunmawar da gwagwarmaya. Sai ku yi ta zo ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To ba tare bata lokaci ba ga baraka da wannan matashin wanda ya almajiranci a da kuma yake kokarin ganin an gyara tsarin samun ilimi ta almajiranci domin taimakawa al'umma. Shin menene um, hangen matasa akan wannan batu na hana bara? To, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu, Hajiya Baraka. Uh, ni sunana Sadisu Salisu, Ah, kuma da kika ce kungiya ina wakiltar ah, mafarka youth development initiative sannan ah, da kuma gidan almajirai wanda wayannan duka kungiyoyi ne guda biyu waɗanda zai mun wahala kwarai daga sai na iya ware su zuwa gida biyu domin mahimmancinsu akan abin da ya shafi wannan ainihin maudu'i. a zahirin gaskiya wannan maudu'i ne mai matukar mahimmanci wanda ya kamata mu tattauna akwai abubuwa da yawa da suka tattare suka haɗu suka tattaru a abin da ya shafi bara a takaice da farko za ki tambayi na. A ra'ayina zan ce bara ra'ayina bai wuce ra'ayin abin da ainihin addinin musulunci ya tabbatar ba to amma akwai abubuwa da yawa waɗanda a lokaci ɗaya mutum ba zai iya yanke shawara ya ci ga shi abin da yake da ya shafi bara ba a ra'ayina zan ce kamar yadda na ce miki a bara addinin musulunci a baya goyon bayan bara to sai dai akwai kuma waɗansu dalilai wanda zaki kalla su waɗanda suke yin bara ɗin nan tunda ko akwai sharɗai wanda in mutum ya riga ya cika su bayan da zai yi dole zai shiga bara amma in kuma in kika tambaye ni akan abin da ya shafi ita wannan ƙasa da muke ciki akan eh, shi wannan al'amari na bara za ki ga abu ne mai mutukar eh, cin rai a duba da yadda ita kanta tsarin kasar Ah, ban san ya zan saka shi ba amma mutane suna cikin wani yanayi ah, wanda duk da wannan yanayin zan alakanta cewar barar da yanzu muke fama da ita ah, tana da alaka da jahilci kwarai da gaske da muke fama da shi na kuma ainihin abin da ya shafi rashin wayewa da abubuwa na daman damammaki da suke a ƙasa wanda mutane za su iya amfana da su domin su fita daga ainihin bara ɗin akwai kuma uh, ishu na abin da ya shafi mutuwar zuciya wanda duk dai in kika duba za ki ga ya koma abin da ya shafi shi jahilci ɗin ko kuma rashin uh, samun wayewar kai da muke fama da shi ƙungiyar ku wace irin yunkuri ita ke yi na ganin ta dakile wannan matsala? dalilin da yasa na ce su almajirai ki ga da bambanci da bararsu da kuma Uh, barar da waɗanda suka ɗauke ta a matsayin sana'a shine kin ga kamar ni a matsayina na wanda na taɓa yin almajiranci na yi bara amma ba kalar wannan barar kuma a yanzu haka bana bara ba ma na fatan wani ya zo ya yi bara saboda me ban ɗauke ta a matsayin sana'a ba na ɗauke ta a matsayin wani wani abu ne na lokaci wanda saboda mutum ya samu ya samu abin da zai ci da zai wanke kayan da zai saka a yayi ta wanda <clears throat> wanda kuwa akwai wayanda tun lokacin nan tun ma kafin mamu almajirancin bara suke kuma har yanzu bara suke yi kin in kika zo kika hada su da wayanda suke yin ta domin neman abinci kin a wato zan ce su ba a yi musu ainihin wato adalci ba da haka kamar yadda na ce akwai hanyoyi da yawa gaskiya da gwamnati za ta iya amfani da su shine ah, abin da ya shafi su almajirai ah, ah, shine gwamnati ta ainihin wato ta yi reformation shine abin da kullum muke kira shine gwamnati ta yi reforming din wannan system din na almajiri duba da cewar daɗewar da system din ta tana ana amfana da ita waɗanne irin hanyoyi kake tunani gwamnati ya kamata ta saka da za a daidaita wannan matsala a bambance almajirai makaranta alkur'ani da kuma almajirai da suke bara akan tituna um, abin da ya shafi uh, dangane da abin da gwamnati za ta iya yi domin kawo mafita akan wannan al'amari da ya shafi ainihin wato bara uh, a zahiri akwai hanyoyi da yawa wanda uh, za a iya amfani da su uh, takaice zan iya Ah, cewa akwai ah, Profesa Ibrahim Badamasi daga Jami'ar Bayero ta Kano ya yi ah, wato extensive research akan shi ainihin wannan ishu da ya shafi bara. Uh, musamman ma a uh, kwariyar birnin kano uh, ya kawo kuma shawarwari da yawa wanda ya kamata a bi domin a dakile wannan ishu na bara kuma na ji daɗi da kika yi maganar yadda za a bambance abin da ya shafi su almajirai waɗanda suke a karatu da kuma almajirai waɗanda kawai suke bin hanya ko bin titi su suna yin bara to sai dai shi ishu wannan na bara ɗin kamar yadda na ce miki ishu ne mai matuƙar a faɗin gaske wanda yana da bukatar tunda an yi an yi za a ce an rarraba ita ma bara din zuwa mataki-mataki ko kaso kashi-kashi na ita wannan bara din kamar yanzu yadda kika faɗa cewa akwai wa'anda su kawai kan titi suke bi suna yin wannan bara din akwai kuma almajirai waɗanda suke suna fitowa ne domin neman abincinsu ko kuma ɗan kuɗin da za su siya oman da za su wanki ko kuma ah, wasu 'yan bukatunsu wanda ba su taka kara sun karya ba kamar ah, daga cikin dalilan da na zayyana miki cewar suna daga dalilan da suke sawa a ah, mutane suke yin bara wato talauci wato mutuwar zuciya abin da ya shafi na rashin ilimi ko kuma rashin wayewa na sanin damammakin da suke a ƙasa wayanda mutum zai iya amfana da su ina ganin idan za mu koma cikin waɗannan dalilan da suke sa mutum ya fara bara mu ga waɗanne ne za mu iya ko kuma a ce gwamnati za ta iya kawo mafita daga irin su duk da cewar yanzu haka gwamnati tana da irin wasu daga cikin kalar waɗannan damammakin wayanda matasa za su iya amfana daga gare su to amma kamar yadda na ce miki da yawan matasa ba su da wayewar sanin wa'annan damammaki sannan kuma ta yaya za su iya amfana daga gare su ta hanya mafi dacewa so wannan ya zama cewa dole gwamnati ko kuma mu al'umma dole za mu ci gaba da wayar da kan mutane akan illoli na ita wannan bara din duba da yadda Ah, da yawa in kika ga da yawa akwai wanda kina gani kin san ba su san illar ah, abin da suke shiga ba ah, wannan shi ya kara bambanta abin da ya shafi bara da almajirai suke yi waɗanda suke a makaranta da kuma waɗanda kawai su sun ɗauki bara ɗin ne a matsayin sana'a. Ya buga masa lawa, lawa da shiga jiki, yi. kashin guda guda in ya sari marmala sai ta ganzara ya kalu kalu kalu ya kalu balatana ya komi kike buda ya Allah ya baki shi ki samu barin da ki samu shi suna na abubakar sadiku yaro ne maharraci ki kai makaranta ya arrace Allah ya arrace sittin sittin ta bari ta sittin ta malamai ina dan mala dan magajin mala bara da dan malam almajiri sun ne da ya ji motin zaba birni da kunne ka ba ni mutaccen kusu dan ka ba kusu ne ba wani ne dan aljanna laibo da kawo mai laibo da kawo mai laibo masara kawo mai laibo da muro kawo mai yana ma ko to madalla har ila yau dai ga barka bashir da sauran matasan da ta tuntuɓa. A halin yanzu ana batu na naɗe-naɗen shugabanci a matakin um, gwamnatin tarayya shin menene ya matasa suke kallon yadda tafiyar naɗe-naɗen nan take shin eh, akwai yiwuwar za a ba su damammaki ko kuwa akasin haka. kamar da kika sani baraka shi wani al'amari wani abu ne da kacokan yanzu al'amarin kusan ah, shi ne a gaba musamman ita gwamnati kallon da ya kamata ta yi in aka duba ana samun mukami to kamar wato shiga mota ne kana shiga mota idan ka kunna mota ka to kawai tuka za ka yi babu wani maganar alamun ajira ko a jinkiri akan fitar da waɗanda za su dafa wa ita gwamnati walauta tarayya da kuma jihohi waɗanda za su haɗu su tare su yi aiki domin a ciyar da wato ƙasa gaba da ma kuma jihohi baki ɗaya alhamdulahi muna ganin hasashen cewa gaba ɗayan kika duba zaben da ya gabata na kurkusan nan ya nuna cewa matasa a shirye suke kwarai domin su kawo yankinsu da ƙasar su gaba guri da duba da irin yadda mutane aka fito matasa suka fito a matakai daban-daban kuma aka zaɓe su wanda yake ƙasa da shekarun da ba a tsammata ba to muna sa rai ita wannan gwamnati da take kai a yanzu da ma sauran jihohi kwarai su fito da tsare-tsare da kuma mukamai da matasa za su shiga ciki su amfana domin kuma su amfanar da 'yan uwansu matasa. Ne ne kuma tsammanin matasa? ito eh kamar yadda kika sani ne da al'umma duk ta sani ita rayuwa ta siyasa ko ta gwamnati har yanzu kusan mu a wannan nahiya tamu ta afirka kusan koya muke ba najeriya kaɗai ba amma ana cikin waɗannan tafiya za ki ga cewa matasa idan allah ya taimaka suka shiga cikin wannan tsari kuma aka yi abubuwa na gaskiya wanda yake na daidai za ki ga cewa insha allahu kukan da matasa za su yi ba zai zama mai yawa ba kuma za a dama da mu matasa da kuma al'umma baki daya musamman shi matashi duk abin da kika sani ko da a doron kowane abu ne to yana yin nasara ne da irin gudunmuwar da matasa ke bayarwa to a wannan gabar kin ga jan hankali ne ga su jagorori da shugabanni musamman ga wayansu jagororin yanzu a yanzu suna ta fujiro da abubuwa walau da gwamnati a hannunsu ko ba gwamnati a hannunsu ba kama suna amma ga wa'yansu nan kamar in na ɗauki da jiha ta jihar kano akwai wanda za su ki zaki ga gaba ɗaya sun sadaukar da rayuwarsu akan rayuwar matasa kuma ba masu da gwamnati a hannu abin sha'awa sun yadda suna kuma gayyatar al'umma cewa su shigo su taimaka wa matasa domin shi ne ƙashin doron zaman lafiya ko da abubuwan nan da kike gani ana ta yi na wato ainihin rashin zaman lafiya da kuma fadace-fadace da tashin hankali a waɗansu gurare da yankin kasan nan ai ka cokan idan ka taimaki matashi ka bashi wani abu da zai iya yi guda ɗaya domin ya jawo 'yan uwansa matasa su su goma za ki ga abubuwan sun canja daga yadda suke domin mutum yana da wani abin da zai yi ko ya samu wani jigo musamman ginshiki na rayuwarsa wanda yake ilimi wanda idan allah ya sa ya matasa suka yi ilimi a kasashe na kasashen da ake za a iya damawa da matashi a kowane fanni na ilimi za ki ga cewa abubuwan nan har ta dana da ita harkar jagoranci ko shugabanci in matasa suka shigo cikinta za ki ga sun wato ainihin haifar da al'amari wanda yake abin ban sha'awa wanda yake a nan nake kiran sauran matasanmu gaba daya na jiha da kuma na ƙasa baki ɗaya na jihohi lalle lalle mu koma mu tabbatar da jagororin da suke ingiza mu fagen ilimi su za mu dafawa a kowane lokaci musamman wani abin sha'awa kin ga a kwanan nan a jiya jiya sanata wanda ya gama dr rabiu musa kwankwasa na ji a hirarsa ina bayanin cewa matasa ma zai taimaka a kan cewa da aljihunsa zai dauki mutum mutum dubu uku da ɗari bakwai ya tura su kasashen waje domin a samar wa da al'umma wato ainihin mataki mai haifar mai wanzar da zaman lafiya to wannan ai ba karamin ah, abu ne wanda za a kalla ba kuma ba karamin abu ne wanda za a jinjina masa ba siyasa ita ce ka kawo wa yankin ka ci gaba alhaji abdullahi mahmudu sakarma wanda aka fi sani da abdullahi sakarma to mana abdullahi sakarma ga shi dai ana ta karuwa uh, rana kan nada kwamishinoni an nada su kuma gashi yanzu ana ta raka su office office shin abin da ya kamata al'umma su kalla kenan rakiya ko kamata ya yi a kalli um, ayyukan da waɗannan kwamishinoni za su su alhamdulillah ni a nawa bangare da na ɗau layin siyasa na tunatarwa da faɗan matsaloli na al'umma ni na yadda cewa rakiyan tana da ma'ana amma ta fuska biyu wasu suna rakiya ne don biyan bukatunsu personally wasu kuma suna rakiya ne don su tunatar da bayan allah akan cewa allah ya ɗora musu nauyi na jama'a na jihar kano allah ya dora musu nauyi ya ba su dama don su sauke nauyin mai girma gona da kuma sauke nauyin al'umman jihar kano idan waɗannan masu madafin ikon aka dora su akan mulki suka yi alkawarin za su yi ayyuka akan wasu batutuwa idan ba su yi ba me kuke yi to ni dai a nawa layi da ni ɗauka na siyasa ban ɗan layi na siyasa irin na shauran mutane ba layi na maganin ya za a taimaka ma jama'a za a ma mutane aikace aikace da garinmu zai bunƙasa a matsayin ɗan asalin jihar kano mu al'umma jihar Kano zai amfani da wani dama in yi kira kan tambayar da kika yi daga farkon hawa mutum har zuwa lokacin da Allah zai kai mu nan shekara hudu mutum ya sauka mu dinga kiraye kiraye da tunatar da su ni layin da ni na dauka kenan don dan adam bai a cika dari in ba za ka danga tana musu cewa ga halin da suke ciki ga matsaloli kaza kaza da shauransu ba sai shagala igiyar mulki na canja su kamar da kika sani na sani wasu da yawa sun hau sun yi rantsuwa da shauransu da karshe ba su cika mutane da su ba amma yawan tuna tunatarwa maimakon babalanci a dinga faɗan personal problem da cin mutunci kamar da aka ba da dama a dinga magana a siyasance a dinga maganganu akan maganar ayyuka da kuma taimaka ma jama'a ta haka za a samu yadda ake so da shauransu ni layin da ni ɗauka kenan to ina makomar matasa shin matasa sun farga ko ko har yanzu suna wannan bacci a matasa sun farga don mai girma goma ma ya farga kika duba nadin da ya wannan karin majority matasa ne na ɗaya na biyu su karkar suna tsare-tsare da za su yi su inganta rayuwar matasa da shauransu tunda su ne manyan gobe muna kuma musu fata alheri tunda tsari na siyasa yanzu ya juya dole sai an tafi da matasan kuma muna kyauta da ta kan kika duba shi ma mai girma shugaban kasa haka yi da shauransu suna na faruk koki gaban matasa na kofar mazugal ce ai da abin da aka ce abu ne na kishin kasa da gyaran kasa to dole ka zo ka ba da gudunmawa domin idan muka rufe idan mu muka ce a kullum abin da muke so na siyasa shi za mu ta tafiya a kai to ba inda zai haifar mana ba zai haifar mana da da mai ido ba kafin in je ga tambayar da nake son yi maka mm. gashi an yi yakin zaɓe an kafa mulki ka gamsu da yadda aka tafiyatar da yakin da kuma yadda aka kafa mulki matasa an yi musu adalci to gaskiya ba za a ce gabaki ɗaya an musu adalci ba amma dai gwamnati ta yi iya bakin gwargwadonta wajen canjawa an yi wa matasa adalci ko kuwa eh an yi musu adalci an kwatanta gaskiya to naga a zubin da aka samu an sami da yawa sababbi kuma shekarunsu bai kai irin na baya da aka zuzuma ba to a haka a hankali a hankali yana mai tabbatar miki da cewa kasan nan za ta koma hannun matasa da yardar Allah. To yanzu ga shi wasu daga cikin matasan sun fara kai kuma a kan cewa an kai wata uku an fi kwana ɗari a kan karagar mulki har yanzu ba a naɗa kwamishinoni ba suke tunanin kamar akwai lauje cikin naɗi. to ai duk abin da mutum zai faɗa shi dai gwamnati ita ta san abin da ya dace da ita kuma mu ba wai garaje ake yi ba muna nema gwamnati ta tsaya ta duba mutanen da za su a ba su amana waɗanda za su zo su taimaka a ga cewa ƙasar nan da jihar nan an kawo canji mai kyau an kawo tsare-tsare da mutane ba za su sha wahala ba an kawo tsare-tsare a harkar ilimi harkar noma harkar kasuwanci da sauran aikace-aikace muna, so gwamnati ta tsaya in ma za a kai nan da shekara ɗaya ta tabbatar da cewa mutanen da za ta kawo mutane ne masu adalci mutane ne masu kishi waɗanda za su kawo wa talaka ci gaba ba wai garajen ba duk garajen da aka yi a baya me aka me ya haifar duk bai haifar mana da ɗa mai ido ba ina mai tabbatar miki da cewa idan aka bi tsari na gaske aka tafi a hankali to za a samu mutane waɗanda Allah da za a kawo su kuma za su kawo mana ci gaba ta yi da dama matasan kukan ce shugabannin nan kullum alkawari ɗaya suke yi kullum za su ce za a yi za a yi wancan karo an ce za a yi matasa da dama sun ce ba a yi kuma yanzu sun daɗa cewa za a yi shi za a yi ne ko koya kuke gani eh to ai an fara ma ina gaya miki kamar misali yanzu a harkar noma mai girma shugaban kasa da mai girma gwamnan Kano na ga tsari na je da kai na hukumar nada na je daula hotel na ga yadda aka kirawo matasa mata da maza da guragu waɗanda masu bukata ta musamman su kansu ba a bar su a baya ba a tsari wanda yake na youth empowerment na farmers da za a yi wasu za a koya musu kiwon kaji ko har makafi duk suna cikin wannan tsari da matasa dama tsarin inda ka kai shekara arba'in to babu kai a ciki sai dai ka je ka yi harkar noma sai dai a saka a cikin harkar noma to ina mai tabbatar miki da cewa in dai aka taho a haka aka tafi aka tabbatar wannan abu ya tabbata shugaban kasa aka yi shi ya tabbata ya je hannun mutane to matasa za su zo su dawo su zo su karbi kasan nan

filu. Amina. Gashi na hasa waka 'yan Nijar. <laughs> fa waka 'yan Nijar. Yau kuma Nijar ta yi shekara 61 da zama jamhuriya. Da zama jamhuriya. Da zama Ba dai samun yanci kai ba jamhuriya ko? Jamhuriya. To kin san nan abu biyu ne. <laughs> Lallai ka. Akwai independence akwai republican to zama jamhuriya kenan. To me kika shirya mana a wannan kin san sukan yi bikin duk biki sukan kira shi sallah a Nijar. Oh haba. A kwarai kwa. Duk wani taro da za a yi biki biki inda a Nijar ne za a ce sallah kaza sallah kaza. To mu sai sallah ta zo sallah ta gaske muke cewa sallah. Mm. To amma su duk wani gangami ko wani bikin murna za a yi da wani abu to sallah. To yau a Nijar suna sallar sallar zama jamhuriya kenan 61 na zama jamhuriya ta Nijar. To kaga ku ba yanda za a yi mai maganar Nijar mm. a nishadi mm. ba za mu kira su Ado Bori ba. A to nan haka yake to. Kamar yadda aka sani ranar 18 ga watan Disamba ita ce ranar da kasar Nijar ta zama jamhuriya wato yau shekaru 61 kenan. kuma a wannan karo na cika shekaru 61 da kasar ta zama jamhuriya birnin tilaberi shine ke karbar bakuncin wannan sallah domin a zamanin tanja mamadu wato shugaban kasar nijar na zamanin jamhuriya ta biyar ne ya bullo da wannan tsari cewa to sallar nan ta jamhuriya ya kamata nan gaba a rinka yin ta tamkar sallah ta karba karba wato idan aka yi a wannan jiha baɗi idan allah kai mu sai a yi a wata jiha kuma eh, tunanin gwamnatin tasa a wancan lokaci shine cewa wannan shine zai baiwa yankuna na ƙasar samun damar a yi musu gine-gine manyan gine-gine dai da suka hada da hanyoyi da wasu gidaje da dai irin su filin jirgi da makamantansu mafari kenan aka da wannan tsari wanda kuma eh, shugaba muhammadu isu da zamaninsa wato lokacin da ya hau kan karagar wannan mulki shi kuma ya ci gaba da gudanar da wannan sallah da ake yin ta daga wannan jiha zuwa waccan yanzu dai za a iya cewa an yi jihohi kimanin bakwai wannan ta tilabari ita ce sallah ta bakwai kuma baɗin allah ya kai mu za a yi eh, sallar ta difangla wato shekarar 2020 in Allah ya kai mu. Ita ko ita ce za ta zama ta ƙarshe ko? Lokaci ne na murnar ganin wannan rana wanda kuma albarkatun haka jami'an tsaro ɗaukacin jami'an tsaro kan yi fareti wato su huto su gwada bajinta su gwada salo da kuma irin dubaru da suka lakanta na aikin tsaro ko kuma aikin da aka sani uh, da uh, wajen soja haka kuma suma ma fararen kula wannan rana a wurin su rana ce ta yin fareti a gaban shugaban uh, kasa da kuma dukkan shugabanni na ita wannan kasa ta nishar. Aziz Adili Toro abokin hmm. mu da wakilin sashen Hausa a Yamai. ba. da ya mana bayani akan wannan zama sallah ta jamhuriya ba kware <laughs> da gaske to masha Allah kin je to kin ga wani tsari da suke a Nijar cewar duk wato shekara idan za a yi wannan bikin daga wannan jiha sai a tafi wata jihar daga wata jihar sai a tafi wata jihar to abin da suka ce shine a samu damar wato samar da abubuwan muwar rayuwa a wannan jihohin wannan uh, lamari ne mai kyau to muna ta yan nijar ga baki ɗaya da wannan sallah da ake da fatan za a yi a kammala lafiya. Fade away. an ce soyayya talakama na yin ta. Mm, a ta kowa ce ai ba ta wata mai kuɗi ba. <laughs> sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyan na yau Dan Crafton tare da abokin aikina da ya tana gabatar da shirin sarfila hashim gumel da sauran abokan aiki duk da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin ni amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake cewa ku huta lafiya.